kuma cikin suratul baqara idan ba kuma cewa a aya ta 135 mutu a cikin suratul baqara wa qalu kunu hudan sai yahudawa duk bayanan da aka yi can sai suka ce ku zama yahudawa in kuna son mu bi ku sai nasara suka ce a nasara ko ko dai su zama nasarawa to ba su yadda a zama ba yahudi ba sai dai a zama ba nasari ku zama yahudawa ko ku zama ba nasari wato ta hatanu sai ku shiryu Allah ya ce kul kai annabi ka gaya musu sallallahu alaihi wa sallam! ba mu zama yahudu ba mu zama nasara millata ibrahim addinin ibrahim da na musulunci hanifa wanda ya karkata zuwa ga Allah kusan addinin ibrahim musulunci ne ya ce huwa kuma musulmi na min qabl kama wanda yake karshen suratul hajji shi yayi muku suna musulmi can harko to wannan addini dai na musulunci shi muka yi wa ma kana mushiriki ne, shi ibrahim bai cikin mushrikai kun ga wannan magana wannan aya ta tabbatar da yahudawa mushrikai ne nasara mushrikai ne ce to ibrahim bai cikin mushrikai Kulu amanna billahi ku ce mu mun imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Te da su can ciki. Ku ta yi can ciki, gani nan ta yi. Wato, kulu ku ce amanna billahi wa ma'anzila ilai na mun imani da Allah da abin da aka saukar gare mu. na ƙur'ani, wa ma anzila ila Ibrahim da abin da aka saukar ga Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaquba wal asbadi da ɗayan Yaqub wato jikokin jikokin wato abin nan ka ce mu mun imani da abin da aka saukar gare su wa ma ya Musa mun imani da abin da aka baiwa Musa alaihi salatu wassalam mun imani da wannan wa isa da abin da aka ba isa wa ma utiyar nabiyun mun imani da abin da aka baiwa annabawa min rabbihim daga Allah ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin annabawa ba mu cewa mun yarda da annabi kaza ba mu yarda da annabi kaza ba mu cewa hakan da nahnu lahu muslimuna mu mun mika waya ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai wato mu mun musulunta ga Allah subhanahu ta'ala shi kadai to Allah ya ce fa ina zuwa bi na ma amantu idan sun yi imani da irin abin da kun kai imani da shi wato sun yarda da annabawa duka sun yarda da da littafin Allah duka faqad hita da wato sun shiri inda har yahudawa sun yi imani da nasara sun yi imani da dukkan abin nan da kuka yi imani da shi to faqad hita da hakika sun shiri wayan tawallau in ko sun ka kawo da kai suka yi imani da wani suka ce ma wani fa innama hum fi shiqaqin su da ma cikin sabani za su kasance Ba sai yakfikahum Allah kuma Allah zai isa maka sabanin su ka rike shi kawai zai isa maka sabanin su wa huwa as-sami'u al-alim Allah shine mai ji kuma Allah shine masani ya Allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana ka gafarta mana zanubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da yaba da ka da khalasi Kawar warkar da mu kawar warkar da marasa lahiya mu ya sami waya ya ali tabbatallah wato rini na Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana sifa ta musulunci wa man ahsana min Allah sibga babu wanda ya Allah sifa ta musulunci mai kyau babu wanda ya Allah ya wasa wa nahnu lahu abiduna kuma mu masu ibada muke gare shi mu ga Allah muke bauta ba ga kowa ba kulka ce a ta juna na fillahi yanzu mu kuna jayayya da mu game da sha'anin Allah don mun ce muku abota Allah ku dora jidali da mu wa huwa rabbuna alhadi Allah shine ubangijin mu wa rabbukum kuma shine ubangijin ku wala na a'maluna kuma namu ayyuka suna gare mu wala kun a'malukum ku ayyuka suna gare ku Wana nanu da mukhlisuna ko mu gare muka ikhlasi duk abin da muka yi saboda shi muka yi ba dan kowa ba to abin nan za ku yi jayayya da mu an ta kuluna ko cewa ko kai inna ibrahima lalle ibrahim wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wala asbada da jikoki din yaquba alayhi salatu wassalam ko cewa ko kai kanu hudan duk waɗanda sun zama yahudawa au nasara ko sun zama nasara ko haka nan kuka cewa kuna cewa annabawan nan duka annabi ibrahim da isma'ila da ishaqa da yaquba ko cewa su kai cewa kuka nasara ne wala kula antu alamu amilla kace to ku kun ka sani ko Allah wa man azalam mimman ka tama shahadatu in min Allah ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya koyi shaida sai wato eh, eh, eh, wanda ya koyi shaida sai inda uwar da aure ne min Allah daga Allah ya san abin da Allah ya ce kuma sai ya koyi wani abin da Allah ya ce to babu azzalumi kamar wannan wa mallahu bi gafina amma ta'maluna Allah ba marbaka ne ba ga abin da kuke yi duk abin da kuke yi ba babu wanda Allah bai sani ba Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa wa ummatun duk annabawan can da kuka jama'an bata Ibrahim alayhi salam da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba ummatun al'umma ne kada kala su ne ga duka sun wuce duka wa'annan al'umma ne ga sun wuce lahama kasabar kuma duk abin da suka aikata yana gare su walakum ma kasautum kuma duk abin da kuka aikata yana gare ku wala saluna amma kanu ne kuma ba a yi muku tambaya da abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka aikata za a yi musu tambaya game da shi abin da kuka aikata za a yi muku tambaya game da shi wato kowa za a yi mai kowa za a yi mai tambaya ne ga abin da ya kasance yana aikatawa saboda haka ku aikata alheri domin za a yi muku tambaya game da alherin da kuka aikata za a yi muku tambaya game da abin da ya saba mu alheri wanda kuka aikata wato sharri wanda kuka aikata don haka ku yi kokari ku yi ayyuka na kwarai domin abin na cimma bukatocin yau da gobe Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ku bari mu tsaya da karatun mu daga nan shi ya samu ka dan fara kai dan dai kila ko mashagala shi ya samu ka dan fara karatu ko da yake har yanzu